a yau ne gode wa Allah subhanahu masu sauraro sai ku gyara zama ta domin jin furucin da gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf yayi akan cewa tabbas ba za su yarda da hukuncin da kotu ta yanke akan kujerar tasa ba a kuma zalika dai zare ku da wanda kotun ta mayar a matsayin sabon gwamnan jihar Kano kafin a mika masa takardar rantsuwa da kuma certificate Nasiru Yusuf Gawuna ya bayyana akan cewa tabbas ya yi matsar gagarumin farin ciki da kuma jin daɗi kuma insha Allah zai tabbatar da adalci idan aka bashi ragamar jihar Kano a hannunsa. Haka zale kuma tsohon gwamnan jihar Kano kuma haka zalika shugaban jam'iyyar fatin APC na ƙasa da Abdullahi Umar Kanduje ta bayyana kan cewa tabbas za sun san cewa za su yi nasara domin su ne dai suke da gaskiya a hannunsu. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da kuma irin kalaman da jigajigan 'yan jihar kanan suka yi akan hukuncin da kotun ta yanke amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan tasha ta mai albarka kafin mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka da ɗaya cikakkun rahotannin gwamnan jihar kano abba kabiru yusuf wanda aka fi sani da abba gida-gida ɗan jam'iyyar nnpp masu kayan marmari wanda a kotun ta kwace wa kujerar sa ta mika wa ɗan jam'iyyar apc da ta nasiru yusuf kawuna abba kabiru yusuf ya ce alƙalan kotun da ta gudanar da shari'ar zaben gwamnan jihar sun yi kuskure a hukuncin da suka yi na soke zaben sa a ranar laraba 20 ga watan nan na satumba ne kotun wadda ta saurari karar da jam'iyyar apc ta shiga tana kalubalantar nasarar da hukumar zaben najeriya inec ta baiwa abba kabiru yusuf a matsayin gwamnan jihar a zaben da aka yi a ranar sha takwas ga watan maris shekara ta 2023 da ta soke nasarar tasa kotun wadda ta gabatar da hukuncin ta ta harjan zum ta ce tsohon mataimakin gwamnan jihar nasiru yusuf gawuna dan takarar jam'iyyar apc shine dai ya ci zaɓe kuma kazalika shine dai ya yi nasara a zaben kotun ta ce ta soke ƙuri'u 165,633 da ta ce a ringizo ne aka yi wa ɗan takarar jam'iyyar nnpp masu kayan marmari wanda tun farkon hukumar zaɓe ta ce ya samu ƙuri'u miliyan 1,000 da dubu a ranar 29 ga watan mayu na shekara ta 2023 ne aka rantsar da abu kabiru yusuf a matsayin wanda ya nasara a zaɓen. sai dai a wani taron manema labarai da gwamnan na kano a ranar laraba da daddare ya ce ba su amince da hukuncin da hukuncin ba domin yana cike da kurakurai kamar yadda lauyoyinsa suka shaida musu injiniya abba kabir yusuf ya ce ko kaɗan hukuncin bai zargi ba zai rage musu ƙwarin gwiwa ko ya sanya ya musu gwiwa ba kan yadda suke gudanar da ayyuka ga al'ummar jihar kano ba ya bayyana ƙwarin gwiwarsu cewa suna fatan kotun ɗaukar ƙara ta najeriya za ta gyara kurakuran da ya ce wannan kotun ta farko ta yi wajen soke nasarar tasa. gwamnan ya baiwa al'ummar da suka zaɓe shi tabbacin cewa kotun ɗaukar ƙara wadda ta soke damar garzaya wadda suke da damar garzayawa gare ta a nan gaba za ta tabbatar masa da ikon da jama'a suka bashi na mulkin su kuma kazalika zai tabbatar al'umma cewa shi tsayayyen gwamna ne kamar yadda ya bayyana kan cewa ranar alhamis ko kuma ranar juma'a za su a birnin jihar ta kaduna domin ɗaukar ƙara gwamnan ya kuma lashe takobin cewa idan har ita ma kotun ɗaukar ƙara ba ta yi musu hukuncin da ya gamsar da su ba za su yi amfani da damar da suke da ita wajen garzayawa har zuwa kotun koli ma'ana dai kotun allah ya da take babban birnin tarayyar kasar abuja a yayin jawabin da ya gabatar ya kuma roƙi al'ummar jihar kano da su kwantar da hankulansu tare da ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da wata matsala ko tashin hankali ba. ta dai kotun da ta yi hukuncin wadda ta kasance ƙarƙashin jagorancin mai shari'a flora ungozi a zinge ta soke nasarar abba kabiru yusuf ne bayan ta shafe wajen wata shida tana sauraron bahasun kowane bangare a shari'ar a jihar kano bayan sanar da matsayar kotun sauraron korafin zaben gwamna a ranar laraba hukumomin jihar sun kakkaɓa dokar hana fita domin gudun kaucewa tashin hankali kuma lokacin da hukumar zaben najeriya ta sanar da nasarar abba kabir a zaben da ya gudana a watan maris an samu asarar dukiya a birnin na kano sanadiyar murna daga wasu magoya baya tsere dan takarar gwamnan jihar kano wato da nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc wadda kotun sauraron kara a jihar kano ta bashi damar ɗale kan kujerar gwamnan jihar kano na shekara ta 2023 ya ce cewa tabbas zai yi wa al'ummar jihar kano adalci kuma kazalika ba zai nuna musu bambancin wariyar launin jam'iyya ba a kazalika in takarar gwamnan jihar kano na jam'iyyar apc a zaben 2023 nasiru yusuf gawuna ya ce nasarar da ya samu a kotu za ta ba shi damar yi wa al'umma adalci kuma kazalika ya ce cewa wannan nasarar dama sun jima sun daɗe sana jiran wannan rana ta zo a inda ba sa bacci gurin roƙon allah da kuma samun nasara a kotu kuma cikin ikon Allah da hukuncin Allah Allah ne dai ya tabbatar da cewa kotu za ta ba shi nasara ba wai iyawansu ko kuma karfin nasu ba Nasiru su ga wani dai ya gode al'ummar jihar Kano musamman ma dai magoya bayan sa waɗanda suka zaɓe shi da kuma waɗanda suka taya shi da murna sannan ya kara kira ga al'ummar jihar Kano da a da hankali domin sanonin hanyoyin da za a bi a ciyar da jihar Kano gaba ba wai a ci gaba da rigima da kuma tayar da hankulan al'umma mazauna jihar Kano da kuma masu gudanar da kasuwanci a jihar ba. ta sulusu gauna da ya bayyana hakan cewa tabbas sun gagarumin matsayar jin daɗi da wannan nasarar da suka samu haka zalika da shi ma tsohon gwamnan jihar kano kuma haka zalika sabon shugaban jam'iyyar apc ta ƙasa kuma haka zalika mai gidan da nasiru yusuf gawuna wato dr abdullahi umar ganduje wadda ke wani da kadimul islam ya bayyana akan cewa daman suna na da ne akan cewa tabbas za su samu nasara a kotu sakamakon dai suna suke da gaskiya kuma kazalika duk wasu ka'idoji wanda ya dace su bi sun bi domin ganin sun samu nasara a kotu a bisa irin magudi da aka musu na kazalika tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya bayyana kan cewa sun yi gagarun matukar farin ciki da kuma jin daɗi akan irin hukuncin da kotu ta yanke na ba su dama su dawo jihar kano su ci gaba da mulkar al'ummar jihar kano masu albarka tare da ci gaba da gudanar da ayyuka na ci gaban rayuwa a jihar kano ba wai a ci gaba da rushe al'umma waɗanda suke yunkurin su ga sun gina a rayuwarsu kuma a zo a dinga mai da su baya ba sannan dai da aka sake tambayan tsohon gwamnan jihar kano akan cewa nnpp za su ɗauka ƙara bakin sa da ya ce cewa ko da kuwa sun ɗauka ƙara tabbas sun shirya da kwararan hujjoji masu ƙarfi a su wanda a kotar ɗaukar ƙara mata ta afil za su kara tabbatar da kotu akan cewa nasara fa nasu ne kuma kazalika su al'ummar jihar kano suka zaba amma aka yi musu muramuna aka ba wata jam'iyya daban kuma yanzu sun gode allah kuma kazalika allah ya ba su dama da kuma iko tare da hujjoji da za su fito su kara nuna wa kotun ɗaukar kara akan cewa tabbas suke ba da nasara sai dai kuma dubbannin al'umma dai a jihar kano da kuma wasu sassan kasashe da kuma wasu sassan yankuna a najeriya ba su ji daɗi san ba akan wannan hukuncin da kotu ta yanke da suke zaben gwamnan jihar kano abba kabiru yusuf da baiwa gawuna kujerar a matsayin sabon gwamnan jihar kano wanda zai ja ragamancin jihar kano <clears throat> dafanin al'umma dai sun bayyana rashin jin daɗin su da kuma rashin gamsuwa akan cewa tabbas wannan hukuncin da aka yanke an yi munamuna kuma kazalika akwai lauje cikin naɗi kuma kazalika an nuna musu cewa dimokuraɗiyya ma dai ba ta da wani amfani kawai dai masu gida masu uwa a bakin murhu suke damar cin abin da suka ga dafa kuma kazalika suke da damar dafa abin da suka yi niyya domin dabbannin al'umma kuma kazalika kowa ya riga ya san cewa a jihar Kano mutane da dama dai jam'iyyar masu kayan marmari suka zaɓa gashin jagorancin injiniya Abba Kabiru Yusuf amma kuma sai ga abin mamaki kotu ta ce ta soke zaben yayin da aka yi arin gizon ƙuri'a sama da dubu ɗari da sittin da ɗori wanda hakan ne dai kotun ta soke wannan Wanda da aka ƙara aka yi arin gizon kamar da ta bayyana hakan ne kuma ya bawa wa dr nasiru yusuf gawuna damar samun nasarar cinye zaben shekara ta 2023 a sauraro dai za mu so da ku bayyana irin naku rayuwar a sashen mu na gwamnati akan wannan hukuncin da kotu ta yanke shin kuna ganin hukuncin da kotun ta yanke hakan yayi daidai ko kuma a kuma dai kuna tunanin cewa tabbas akwai lauje cikin nadiya a wannan hukuncin da kotun ta zantar sannan kuma wani irin fata kuke yi wa da nasiru yusuf gawuna in ɗauka ƙara kuma kazalika wani irin fata kuke wa injiniya abba kabiru yusuf idan suka ɗauka ƙara shin kuna musu fatan nasara ne ko kuma a kuna musu fatan faduwa gawuna ya zama gwamnan jihar kano ko kuma dai kuna fatan cewa kotun ta soke nasarar da ta ba wa nasiru yusuf gawuna a kotun ɗauka ƙara da dai za mu so da ku bayyana irin naku rayuwar sashenmu na kuma na ƙarƙashin wannan rahoto.